yau a daidai yanzu ina wani kauye da ake cewa dogon kawo a yankin karamar hukumar doguwa a jihar kano wannan kauye yana kimanin kilomita sittin kano to ya yaya zaben yake a nan inda kake um, za iya cewa zaɓe ake kuma ana wani abu ne mai suna zaɓe amma ba zaɓe ba ne saboda daga inda nake daga wata cibiyar kaɗa ƙuri'a cibiya ce ta wadda ake cewa wato mazaɓa ce ta kansila don haka an tattare akwai akwatuna a tsakaninta um, a ƙarƙashinta kimanin ashirin ko fiye da haka abin da aka yi shine an samo matasa na jam'iyyar eh, da take da gwamnati suna dangwale waɗannan ƙuri'u a gefe guda ana ba su katunan dangwale ƙuri'a da tawada da kuma lafiyar jami'an tsaro wannan shi ne abin da yake faruwa a daidai lokacin da nake maka magana tunan a yanzu daga inda nake zuwa inda wannan abin yake faruwa bai fi 'yan mitoci kaɗan ba. Kace da rakiyar jami'an tsaro ake wannan al'amari? Eh akwai jami'an 'yan sanda galibi su ake amfani da su ba da kariya su tabbatar da doka da oda a dukkanin tashoshin kaɗa ƙuri'a bisa al'ada ana zaɓe a Najeriya. kuma kafin dama na ce maka na yi tafiyar kilomita ɗari da hamsin zuwa da sittin daga birnin kano kusan duk wuraren da na je na ta ƙananan komi daga birnin kano zuwa inda nake sun kai guda shida zuwa bakwai kusan mutane ba su damu ma dama da su je zaben ba tambayar da muka yi musu game da me yasa gashi ana ranar zaɓe abin da yake fitowa daga bakin su ne suke cewa ba su ga amfanin yin zaɓen ba don haka babu abin da zai sa su bata lokacin su ina yan hamayya a dama abin da yake so in kai ka ga shi kenan cewa wannan zaɓen ita jam'iyyar hamayya babba ta PDP ta sanar cewa ba za ta shige shi ba saboda dama ta kawo uzuri a kotu ta je babbar kotun Kano cewa kuɗaɗe da ake caza da sunan kuɗin tsayawa takara a hukumar zaɓe ta Kano ba sa bisa ka'ida kuma sun yawa bai dace ba. tauye wa 'yan ƙasa waɗannan suka cancanci a zaɓe su ne hakkin su a zaɓe su. Eh, ne amma amma Eh amma kotu bata goyi bayan ta anan ba ko? Eh anan sai kotu ta yi watsi da magana ta ce ita duk da haka za ta ɗaukar tsara ta ma ɗaukar tsara zuwa ba kotun ɗaukar tsara da ke Kaduna a yanzu haka. saboda ɗaukar wannan mataki shine ta umarci 'ya'yanta cewa kada su tsaya takara kuma kada su fito zaɓe kuma duk wanda yake da muradin sha'awar jam'iyyar pdp kare wato je kusa ma da inda ake kaɗa ƙuri'a. to wannan bai wannan wannan a rigima ta cikin gida kwankwasiya da kuma ita jambijiya wannan yasa su ma suka ba da makamancin wancan umarni na jam'iyyar pdp. kana nufin su ma sun ƙaurace wa zaɓen? Eh, su ma sun kaura cewa zaɓe. Me hukumomin jihar Kano suke cewa dangane da wannan al'amari? Ya eh, eh, zuwa yanzu ba mu kai ga samun hukumomi tun da kamar yadda na gaya maka a ƙauyuka muke sai mun koma cikin gari wala Allah za mu iya tuntuɓa mu ji ga mu sanar da su ga abin da muka gani kuma su ba da dama kuma kafin wannan matsala da nake gaya maka ma dama kayan aiki sai bayan karfe ɗayan ranar nan agogon najeriya suka isa galibin ma wato mazaɓu da kuma tashoshin zaɓe maimakon karfe bakwai da rabi na safiya. to waɗanda suke wurin ba ku tambaye su ba abin da ya sa aka makara kawo kayan aiki da kuma abin da ya sa eh, dangwale ake maimakon zaɓe? dangane da maganar jinkirin kan aiki shi shugaban hukumar zaɓe ta kano farfesa garba ibrahim sheka ya sanar da cewa an samu jinkiri ne wurin kawo kayayyakin daga inda aka sarrafa don jirgin bai sauka ba ya kawo waɗannan kayayyaki na ƙuri'u da kuma takardun ficewa na sakamakon zaɓe sai karfe hudu na asuba yin agogon najeriya ɗin nan don haka kafin a rarraba su misali karamar hukumar doguwa inda nake tana da ni tazarar kilomita ɗari biyu da ɗoriya daga birnin kano da haka daga wancan daga karfe hudun nan zuwa karfe eh, misali shida a ce an tantance araba kayayyaki mota ta taho misali karamar hukumar doguwa sannan kuma a raba yankunan maza da ƙauyuka wannan ne ya sababa har ya zuwa sha biyu rana zuwa karfe ɗaya rana ma wasu mutanen ma a wasu tashin zaɓen ma ba su ga ma'aikata ba ko ba su ga kayan zaɓe ba. Amma a hira da kuka yi da shi a baya ai shi shugaban hukumar zaɓen ya ce da kai sun samu abin da suke bukata daga wajen gwamnati to me ya jawo jinkirin me yasa suka bari aka abin ya kai ga ha sai ga kurewar lokaci sannan a kawo kayan aiki. wannan shi ne da wato shi ne zai fi kowa ansa wannan tambaya kuma tambayar da koyaushe ake yi masa kenan tun da aka samu wannan matsala a daga karfe misali takwas da ba a sami kayayyakin aikin nan ba to kuma sai ya zama ba ma ya ganuwa manema labarai sun sha tun ma kafin baro cikin birnin kano mun yi kokarin zuwa da shi saboda tuntun dama mun samu labarin cewa kayayyakin aikin nan ba su sauka da wuri ba amma dai ba za ka same shi ta layi ba kuma in ka je ofis ma baya nan wannan shine babban kalubale ta wajen ansa wannan tambaya taka. To, Mahmud sai mu ce da kai mun gode kwarai da gaske zuwa can an jima insha Allah ma waiwaye ka mu ji a wajen yadda aka kammala zaben baki daya. Mun gode kwarai da gaske. Ta gaba.